ranar goma ga watan biyar shekara na dubu biyu da sha tara miladiya mun haɗu a wannan masallaci mai albarka masjidu sahaba a nan sabuwar unguwar GRA cikin garin bauchi domin gudanar da tafsir kamar yadda muka saba idan za ku iya tunawa jiya mun tsaya ne ƙarshen aya na 125 a cikin wannan sura mai albarka suratu ala imran wanda yau za mu tashi a farkon aya na 126. mai allah ya ce أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم ليقطع ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم أو يكبتهم فينقلبوا خائبين الله مدوكين سركي يتي وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به abin da aka gaya muku na game da abin da ya shafi ɗauki da Allah zai turo muku na mala'iku guda dubu uku wato daga saman farko su zo su taimaka wa muminai a wajen yaƙi ba wani abu ba ne sai don a muku albishir wa ma ja'alahu Allahu illa bushira lakum wannan labarin da aka zo muku da shi an zo muku da shi ne domin a muku albishir kuma a ƙarfafi zukatanku a gwada muku cewa ku shiga wannan yaƙin ko da ku ɗari uku ne su kafirai su dubu uku ne ka ku damu kuma za a yi muku reinforcement na sojoji amma na mala'iku za su kawo muku ɗauki saboda haka musulmai ku samu ƙarfin gwiwa a lokacin yakin uhudu walitat inna qulubukum bi kuma domin hakan ya nitsar da zukatanku domin duk lokacin da aka ce mutum yana wajen yaƙi yana ta fama yana ta fama ji an ce an kawo an turo wata bataliya ta kawo masa ɗauki dole dai samu nutsuwa dai ga cewa yanzu zai samu hutawa zai iya yiwa ya ji cewa yanzu shi mahala zai iya escaping ba zai mutu ba a wannan yaki da sauransu saboda haka Allah ya ce saboda waɗannan abubuwa guda biyu ne wato albushira walitatma'inna qulubukum bi wato dan amuku albishir sannan kuma a nitsar da zukatanku domin ku ci gaba da yin yakin ba tare da samun damuwa ba amma ku sani ko an turo da tawaga guda dubu uku na mala'iku ba shi zai sa ku yi wainin ɗin wannan yakin ba wa man nasru illa min indillah shi nasara ba a wurin kowa yake ba a wajen Allah ne saboda haka ba kwa samun nasara la bi kasratil adad wala bi qillatil udad ba wai ko dan kun tara sojoji ko kun tara makami ba shi zai sa ku yi nasara ba wanda zai ba ku nasara ya datar da ku zuwa ga nasara shine Allah waman nasru illa min indillahi alazizul hakim nasara ba ta hannun kowa sai ga Allah madaukakin sarki wanda yake shine buwayeye wato mai hikima so anan malamai suka ce ma ja'alahu Allah waɗansu malamai suka ce wato fi'ilin ja'ala kamar da muka sani takan ɗauki ma'anan sayyara in ta ɗauki ma'anan sayyara to lalle tana buƙatar maf'ulai guda biyu wato ba maf'uli guda ɗaya ba to saboda haka suka ce illa bushra wannan zai zama shine maf'ulus sani ya zama ja'ala wato shine fi'ilin hu din nan wannan damiri zai zama shine al-maf'ulul awwal Allahu ko da ma shine fa'il illa kaga wannan ko ya zama adatul istisna ko kuma ya zama wato adatul hasri albushira kuma sai zama wato shine maf'ulu asani sai zama wato an yi masa nasba ne da ainihin fataha wadda za ta zama muƙaddara a kan wannan alif ne illa bushra lakum walitatma inna bihi qulubukum sannan malamai suke cewa wato walitatma inna bihi qulubukum anan zamu ga siyakin wato ainihin ya sha bamban da na suratul anfal yadda aka faɗi ayan nan a nan haka aka faɗe ta a cikin suratul anfal amma siyakin ya ɗan sha bamban kaɗan ne a nan an ce wa ma ja'alahu Allahu wa ma ja'alahu Allahu illa bushra lakum wa litatma'inna qulubukum bi amma a can wa ma ja'alahu Allahu illa bushra wa litatma'inna bihi qulubukum wato wa litatma'inna bihi qulubukum sai aka fara zuwa da bihi din kamin qulubu anan aka zo da qulubu kafin bihi din walitatma inna qulubukum bi can kuma walitatma inna bihi qulubukum to wannan yasa malamai suka ce kissoshin nan da bambanci wannan kissan Uhud ne can kuwa kissan Badar ne suna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdafin wama ja'alahu Allahu illa bushra lakum walitatma inna bihi qulubukum ina fata an gane saboda haka can ana magana ne akan kissan badar nan kuma ana magana akan isan uhudu sannan can saukowar mala'iku tabbas ne nan kuma saukowar mala'iku a bisa sharaɗi ne mun wuce sharaɗi guda uku da Allah ya bayar bala in tasbiru wa tattaku wa tukun min da kuma yumdidukum rabbukum bi ta alafin min almala’ikatin mala'ikati munzilin an ba su sharaɗi lallai ne na farko ku yi hakuri ku kiyaye dokokin Allah sannan kuma in har waɗannan kafirai suka zo su dubu uku kai tsaye suka yi wa kanku to lallai za a sauko da bataliya na dubu biyar na mala'iku su sauko don su ba ku kariya to nan mala'iku ba su sauko ba a hudu amma a badar mala'iku sun sauko inda mun ba da misalai jiya yadda sahabbai da kansu suna ganin mutum an sara wuyansa ba su san waye sara wuyansa ba kuma sun tambayi annabi ya ce zalika madadin minas sama'il ula ya ce wannan reinforcement ne na saman farko suka fara saukowa saboda haka wato suka kawo ɗauki wa al'umman musulmi saboda haka Allah madaukakin sarki yace wa litatma inna bihi qulubukum wa man nasru illa min indillahi al-azizu al-hakim to anan al-aziz wato abinda ake nufi da al-aziz abin nufi wato ma'abucin izza to ita kuma izza buwaya kenan tana da nau'uka guda uku akwai izzatu qadrin akwai izzatu qahrin akwai izzatu imtina wato waɗannan izzoji guda uku Allah madaukakin sarki duka ya siffanta da su wato Allah madaukin sarki azizun ne wato azizul qadri wato abun nufi wato jagoranci da buwaya da shugabanci cikakkiya da sufofi cikakku duka sun tabbata ga Allah ba wanda yake da irin wannan izza sai Allah sannan izza ta qahar wato ta galaba ba wanda zai buga Allah zai buga da shi kuma wancan din yayin rinjaye akan Allah babu shi duk wanda ya buga da ubangiji to sai ubangiji wato yi rinjaye akan sa saboda haka Allah yana da izzatu qahar wato kataballahu la aglibanna ana wa rusuli wato Allah ya ce na rubuta na wajabta ni ne zan yi rinjaye da ni da manzanni da akan duk wanda yake zai fito na fito da su sai Allah ya ce inna Allah la qawiyyun aziz ya ce mai karfi ne kuma mabuwayi ne wato duk wanda suka buga da shi to zai yi nasara ainihin wato a kansa da haka izzatu qaharin shine ya zama wato ko a wajen tattaunawa ko a wajen karfi ko a wajen gwada ƙwabiri ko a wajen gwada ƙwanji ya zama dai kai duk inda aka buga da kai kana yin rinjaye za mu ga kisan annabi Suleiman na mutane guda biyu da suka kawo ƙara wato wajen annabi Dawud kaga ɗayan ya ce wato inna aka yi lahu tis'un wa tis'una na'ajatan waliya na ajatan wahida ko akfil niha wa azzani fil khitab kaga daga ciki ya ce wa azzani fil khitab yana nufin yarin jaye ne a wajen baki wato yayi ta magana yayi ta magana har ya kare yayi galaba ainihin wato akai ne wannan ya zama izzatu qahar kenan wato ana nufin wato izza ta rinjaye to haka ne Allah subhanahu wataala yake faɗa akan lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam wato aka fita yaƙi Abdullah bin Ubay bin Salul yake cewa yanzu ka duba wannan mutumi ya zo baƙo kuma ya zo yana so sai ya zama shugaba a kan to wallahi la in raja'ana ila al-madinati la yukhrijanna al-a'azzu min azal dole masu rinjaye su da su fitar da kaskantattu wanda ba yan gari ba da kaza da kaza da irin wani sai Allah ya ce eh ba laifi za a iya yin haka amma waye mai rinjaye walillahi wa wali rasulihi lil mu'minina al-munafiqina la ya'lamun ai izza na Allah ne izza na manzon Allah ne izza mu'minai ne sai dai munafikai su basu san haka ba to sai izzatul imtina izzatul imtina wato abinda ake nufi shine Allah madaukakin sarki yana da buwaya ta yadda wato yana iya tsare masoyarsa ba zai bari wani abu na cuta ko na tawaya ainihin wato ya same su ba wato Allah madaukakin sarki mabuwayi ne ta yadda yana iya bada kariya ma wanda ya ga dama sannan kuma Allah madaukakin sarki hakimun wato gwani ne to kenan yanzu in ka lura sunayen nan guda biyu wato izzatuhu maqarunatun bil hikma wa hikmatuhu maqarunun bil izza wato buwayan Allah tana hada ne da izzan da hikima hikimarsa tana hada ne da buwaya wayannan sunaye da sifofi guda biyu suna da matukar tasiri wato ka fahimce su da kyau domin ka gane cewa hikima da Allah subhanahu wa ta'ala yake amfani da ita da alhukum da alhikam wato suna da bambanci hukunci shine wajen zattaswa ka ce a yi abu kaza kuma ya zaunu ba wanda ya isa ya inkari shi kuma hikima shine ka ajiye abu inda ya kamata inda ya dace lokacin da duka tashi ajiye abu to sai ka ajiye shi a inda ya dace to alhukum ya kasu kashi biyu akwai alhukum ash-shar'i akwai alhukum al-kauni wato akwai abin da Allah maɗaukakin sarki ya yi na hukunci a shari'ance ya ce abu kaza halal ne abu kaza haram ne kaga wannan hukunci ne to shi hukunci irin wannan na shari'a yana iya canzawa tun annabi na da rai za a iya saukar da wata aya a ce abu kaza yanzu sallah a rinka yin raka'a biyu sai kuma a sake zuwa da wata aya a ce an daga sallan nan ya dawo raka'a hudu to kaga yanzu hukunci ne na shari'a to shi zai iya canzuwa amma hukunci na kauni to shi baya canzawa ba zai taba canzawa ba shine kamar yanzu rana Allah ya hukunta za ta rinka fitowa ne ta gabar ta zo ta faɗi ta yamma wannan ba zai taba canzuwa ba in ka ga ya canzu to duniyar ne ya kare za a tashi ne kawai saboda haka wannan hukum ne kauni to shi hukumul kauni la yaktalifu abadan ba zai taba canzuwa ba kamar yadda Allah ke cewa wato a wani wuri falan falan abrahal ardu hatta azina li rabbi abi aw yahkum Allahu wato li wa huwa khairul hakim kan kissan annabi yusuf da yan uwansa kaga nan hukunci wani irin hukunci yake nufi hukunci ne na kauni saboda shi abinda babban dan annabi yusuf ya sani ya yi alkawari ma babansa a basu kanin su bunyamin su je da shi sayo abinci a ƙasar misira kuma ya masa alkawarin zai dawo da shi kuma yanzu ga shi ɗan nan an zo an yi masa sharri an ce ya saci mudin sarki to ya zai iya dawo ba dan kanin sannan ba zai yi ba to sai ce ni fa ba zan bar garin nan ba har sai Allah ya yi hukunci a kaina wani irin hukunci yake nufi hukunci na kauni wato sai abinda Allah dama ya riga ya kaddara zai faru da ni ya faru da ni ko dai a bani yaron nan in koma ko kuma ni ma shikenan Allah ya mun hukunci na dawo zama na zama dan garin nan kenan amma ba zan iya komawa in ga baban mu yace ina kaninka in ce kuma ban dawo da shi ba bayan Yusufa ma haka muka yi da shi na ce zan dawo da shi na zo ban dawo da shi ba ga wannan ma kuma yanzu in sake komawa to ba zan iya wannan ba amma hukunci na shari'a to shi wannan hukuncin yana iya canjawa zalikum hukumullah yahkumu bainakum wallahu alimun hakim afa hukumul jahiliyyati yabghun wa man ahsanu min allahi hukuman liqaumin yuqinun to wannan hukunci ne na shari'a to kamar yadda nace idan muka lura da waɗannan abubuwa guda biyu da al'izza da alhikma to zamu ga cewa galibi masu izza na duniya ko na mutane ko na dabbobi to za ka ga su ba hikima a cikin izzansu wato suna ji da izza suna ji da mulki to abinda suke ji a ransu za su taka wanda ransu ya ga dama da su murkusa wanda suka so duk wanda ya ce zai musu abu kaza za su gama da shi saboda su izzan kawai suke ji amma izzan babu hikima a tattare da shi ka duba duk izza da buwayan da Allah yake yake da shi yanzu mutanen da suke saba ma Allah a duniyar nan waye san iyakansu <laughs> amma mai Allah ya musu ya kyale su waɗansu ya musu jinkiri ko za su tuba waɗansu ya musu talala su ta yi su ta yi har su gama cika yadda ko su aka tambaye su me ya kamata a muku da su ce a mana abin da aka mana to wannan shine hikima na Allah ina fata kun gane amma yanzu mai buwaya mai izza na duniya wani shugaban kaza ko wani sarki ko wani kaza kace zaka taba shi ko zaka taba masa mutunci ko zaka taba masa mulki don kun kai ku miliyan zai iya kashe ku babu abin da ya dame shi saboda yana ganin cewa za ku taba mishi wato ainihin mulkin sa amma Allah subhanahu wataala ana ana ana ana yin duk abin da baya su ana cewa ma ba shi shi ba ma shine Allah ba ko ana cewa shi ma sun yi tarayya ne a Allah ko a ce yana da da ko a ce yana da mata ko a ce kaza wanda wa'annan kalmomi Allah ya ce takadu samawati yatafattarna min wa shakkul ard wa takhirru jibalu hadda an da'u lir-rahmani walada wa ma yanbaghi lir-rahmani an yattakhiza walada in kullu man fis samawati wal-ardi illa atir-rahmani abda laqad ahsahum wa addahum adda wa kulluhum atihi yawmal qiyamati farda to kaga kenan a nan Allah maɗaukin sarki ya ce sama ma takan yi kusan ta wargaje in ta ji an faɗi haka ƙasa ma duwatsu ma amma kuma duk da haka Allah maɗaukakin sarki bai ɗauki wani wato mummunan mataki akan masu faɗan hakan saboda masu faɗan hakan ma ba wanda ya san iyakansu shi ma sai Allah a wannan duniya to amma saboda izzan Allah akwai hikima a ciki wato zai iya yiwuwa a hikiman Allah ya san cewa wannan na ta faɗa ne na ce Allah na da ɗashi ma bai san ma me yake faɗa ba a bisa jahilci yake faɗa ran da ya karo da wani wanda yake masani ya fi shi sani sai ya masa wa'azi ya masa da'awa sai ya masa bayani ya ce wannan ba daidai ba ne sai ya zo ya karba, yanzu da Allah ya sako da masifa ya kashe shi kaga shi kenan da bai zo ya gane ba amma yanzu da ya kawo wanda ya zo ya ganar da shi sai ya gane sai kaga shi ma ya shigo cikin musuluncin yana neman masu wannan fatawan ya je shi ma ya gyara musu tunani ya wa'azantar da su na ba ta kun gane to haka hikimar Allah kuma akwai buwaya a cikinta wato hikimarsa kuma akwai buwaya yanzu akan samu kai tsaban hikimar ne da kai amma ba ka da buwaya wato me buwayan ba ka da iko yanzu za a iya samu kana da hikimar da za ka yi kaza da za a baka kasar nan za ka gyara ta straight ta tafi da da baka garin nan za ta tafi amma to kai ba sarki ba ne kai ba ko iya ma baka taba zama ba saboda gaga sai dai a barka da hikimar ka kawai a kayi wani haka gwalin lissafi na ma ba ya da ko sisi sai lissafi ya ta lissafi amma shirme ne kawai ba ya da kokobo. ana ce masa kaza da kaza ne ce ai kaza ne kaza da kaza ce kaza ne ga wani can shi ko lissafin bai iya ba amma shi kudin suna na a tare da ce a rika lissafa mun nawa kenan a ce masa kaza nawa kenan saboda haka Allah ya ga dama saboda haka shi Allah ya hada duka biyu wato ga ga ikon ga kuma hikima ga hikiman ga kuma iko kai kuma zai iya yiwa kana da iko baka da hikima an baka dama kai ne gabna ko kai ne sarki ko kai ne shugaban kasa amma baka da hikiman jagoranci kana nan ne dai haka kawai kai dai ga kanan suna an baka jagoranci wani kuma na nan da hikima da dabaru daban-daban da dai zauna yayi bayani za a ga duk da samu mafita an aka bayanin sa amma kuma shi ba kowa bane ba wanda ya san shi a anguwansu ma ba a gama sanin sa ba ballantana garin da yake ballantana har a kira kasa ga baki daya to Allah madaukakin sarki azizun ne sannan kuma hakimun wato zatuhu maqarunun bil hikma wa hikmatuhu maqarunatun bil izza ma ja'alahu Allahu illa bushra lakum litatma'inna qulubukum bi wa man nasru illa min indillahi al-azizul hakim me yasa Allah yayi haka me yasa Allah madaukakin sarki ya muku wannan albishir din me yasa kuma Allah ya ce muku yana da izza yana da buwaya yana da hikima yayi haka ne liyaqta'a tarfan liyaqta'a tarfan min alladhina kafaru domin Allah madaukakin sarki ya yanke wani gefe na kafirai wato ya yanke waɗan wani gefe na kafirai aw yakbitahum ko ya kaskantar da su alqatwa nan bi mana alhalak wato ko dai Allah maɗauki sarki ya hallakar da waɗansu gefe na kafirai ko kuma ya ƙasƙantar da su ya wulaƙantar da su fayanqalibu ha'ibin su koma suna masu hasara taɓaɓɓu ba su samu nasara ba wato akan al'umman musulmi to a nan wasu malamai suka ce da ya ta'a tarafan ɗin nan wannan lamu lamu ta'alin ne wato lamun da yake jiki liyakta wato lamu ta'alin ne to a tarfan domin Allah madaukakin sarki ya yanke wato taraf idan an ce taraf abinda ake nufi shine farkon abu ko karshen sa idan aka ce ga wani sanda nan to wannan sandan farkon sa ya zama tarfu karshen sa ma ya zama mai ya zama tarfu saboda in ka yanke ta farkon ka yanke tarf in ka yanke ta karshen ma yi mai ka yanke tarf to sai Allah ya amfani da wannan kalma ta tarf a tarafan wato ana nufin Allah maɗaukakin sarki ya aikata hakan makafirai wato fa'ala zalika a tarafan me yasa a badar Allah ya bama musulmai nasara cikakke suka yaki kafuran maka suka kakkashe na kashewa suka kama na kama amma da aka zo uhudu sai aka yi abin kaman alharbu sijal wato yawmun laka wa yawmun alaik a taba ka kai ma ka taba a farkon yaƙi musulmai suka fara wato wargaza kafirai istahussunahum bi izni yayin da kuka kora su kuka fara tarwatsa su da yaddan Allah hatta idza fashiltum wa tanaza'tum fil amr wa asaytum min ba'di ma arakum ma tuhibbun minkum man yuridu ad-dunya wa minkum man yuridu al-akhirah amma daga karshen yakin kuma sai abin ya dawo kan musulmi to sai Allah ya ce nayi haka ne ban gama da su gaba ɗaya ba liyakta a tarafan don rage ƙarfin wato ɓangare daga cikinsu tun da kafiran nan na wato gari gari suke wasu garin sun fi kusa da madina sai masu bi musu sai ba su bi musu har aje makka har a ƙara wuce makka da akwai kafiran a wurin to me hikima yanzu nan wani tsarf ne allah ya fara karya su wato tsarf na farko farko wanda suka fi kusa da madina domin ba hikima ka tashi yaƙi ka wuce kafirai gari uku ka tafi na gari na hudu ka je ka yaƙe su don kana dawowa wannan garurukan gaban ya su tsare ka ina fata an gane to sai Allah ya fara da tsarf wato waɗannan kafiran farko farkon waɗanda su ne ake zuwa ibo su kafiran maka su zo su su kwaso su su zo su yaƙi annabi da sahabbai to da aka zo a karan farko da aka fara yaƙansu irin waɗannan kafiran farko farko wanda suka fi kusa da annabin sai Allah ya bada nasara sai aka gama da su kun fahimci wannan hikiman a cikin yakin a karan farko lokacin da aka jiyo aka jimma annabi aka yi kaza da sauransu a cikin yakin dai an yi nasara akan wasu kafiran amma kuma su ne suka fi kusa da inda annabi yake kaga yanzu an dan fara sharan fage in annabi ya sake shiryawa in ya sake shiga zai sake gamawa da na gaba ina fata an gane to saboda haka shine liyaqta'a tarafan saboda abinda Allah ya ce a wani wuri ya ayyuhal lazina amanu qatilul ladzina yalunakum min al-kuffari wal yajidu fikum ghilza ku na kurkusa da ku kafiran saboda haka kan ku bar na kurkusa sai kun gama da su ko su karɓi addini ko su miƙa wuya sannan ku je na gaba sannan ku je na gaba kan ku yi ta barin waɗannan kuna zuwa can gaba su kuma waɗannan ɗin in kun dawo su kuma su zo su yi muku illa to saboda haka a bisa hikiman Allah dan a wurin ana so su muminai akwai dalilin da yasa ba za a ba su nasara ba a yakin Uhud gaba daya dan a koya musu darasi su gane cewa idan an je yaki da kwamanda to ba a saba ma komanda abinda duk ya faɗa shi za a yi saboda shine wato jagora kuma shine ake ganin yafi kowa experience a wurin sai aka naɗa shi shugaba to da zaran wani ya masa tawaye ya ce ayi kaza ka ce to ka ɓata yaki gaba ɗaya ka wargaza shi to ana so a gwada maka cewa a wurin yaki kwamandan nan kawai za a rinka bi in ka gaba abu kwamanda ba to kwamandan nan mutuwa yayi kuma yana mutuwa dole ne a sake nada wani take a ce wane ya takin kuma dama tun ku tafi kafin ku tafi haka za a yi a ce wane ne kwamanda idan ya wannan ya kwanta dama wane ya karba in ya kwanta dama wane ya karba saboda kada mutanen su zama ba su da control ba wanda zai ce musu a yi nan ba wanda zai ce a dawo ba wanda zai ce a kwanta ba wanda zai ce a tashi to saboda haka Allah subhanahu wa ta'ala sai ya so ya gwada wa muminai cewa yaƙi bai yiwuwa sai da jagora sai da komanda tun da annabi ne kwamandan ya ba da umarni Allah ya san wasu da su saba to tun da za su saba bari Allah ya bari a ɗan taɓa su in suka ce an na haza ta ina wannan abu ya zo mana sai a ce ƙul huwa min indi an fusikum sai a ce ai ku kuka jawo ku ne kuka saba ma komandan ku dan nan gaba kan wani ya ƙara saba ma komanda a filin yaki ina fata kun gane to saboda haka nan sai Allah subhanahu wataala ya ce li yaqta tarafan min alladhina kafaru Allah yayi haka ne domin ya yanke wato ya halakar da wani sashi daga cikin kafirai amma wannan sashin sune waɗanda suke suka fi kusa da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam aw yakbitahum ko kuma Allah madaukakin sarki ya tabar da su ga sunan dai ba a hallakar da su ba amma an firgita su an tarwatsa su sun zama sun wargaje wane yayi gabar wane yayi yamma wane ya kudu wane yayi arewa to idan mutane suka yi irin wannan wargajewan kafin su sake dawa su haɗu ba karamin aiki bane kafin su dawo su haɗu kai ka sake sabon shirin ka kana zaman ainihin wato jaras to a takbir wato shine a burkita mutum ko a wulakantar da shi ko da ba a kashe shi ba bayan qalibu kha'ibin su koma garirrikansu suna taɓaɓɓu an tambaye su da kuka je yaki wani nasara kuka samu su kasa bayani kaga wannan mutum ya samu taɓewa domin ya bata lokaci ya aibo sojoji ya aibo makamai amma ya dawo shi ma bai isa ya ce ga nasaran da yi ba in an ce ziya kuka yi da to an dai abin an watse haka ba a san ne ko mu ne muka yi nasara ko kaga mutum ya san kawai shirme yayi tunda shi ma ba zai iya faɗan irin nasaran da suka yi ba wannan a yakin ahzab haka Allah maɗaukakin sarki yi marindinan kafirai da suka taru wa raddallahu alladhina kafaru bighaizihim lam yanalu khaira wa kafa Allahu almu'minina alqital Allah maɗaukakin sarki yace ya mayar da kafirai da suka zo yakin ahzab saboda su da suka zo suka taru a wajen garin Madina suka yi dandazo sai Allah ya turo da iska ya turo da iska mai tsananin bugawa wanda duk tantin da suka sa suka daure a cikin kaza sai su ga tanti ya tashi yayi sama ya tafi su da kansu suka ce kai wannan iskan ba na lafiya ba ne wannan iskan aka bar shi dai ɗauki mutum ba saboda haka mu tattare na mai mu bar wurin sai Allah ya ce Allah ya mayar da kafirai wato duk da fushin da suka zo suna so su ƙara fushin su akan annabi da sahabbansa ba su samu dama ba lam yanalu khairan ba su samu wani abin da za a iya wato ainihin gwadawa ba kenan sun koma kha'ibina wato suna tababbu ba su da wani abin da za su iya bayani na daga ainihin wato abin da Allah maɗaukakin sarki <clears throat> ya ƙaddara musu na rashin samun nasara a wannan yaƙi Allah ya yi hakan ta a tarafan minan na kafaru domin ya yanke wani ɓangare na waɗanda sun kai kafirci ya hallakar da su bita yakbitahum ko ya taɓar da su bayan ƙalibu qa'idin su koma suna taɓaɓɓu ba su da nasara a tare da su ليس لك من الأمر ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون ما لم يسن تتونا أكان دليل سوقان ونن آية ودن سوقة دليل سوقان ونن آية واتو كافرا مكة a lokacin su abu sufiyan ainihin wato basu musulunta ba su suhail ibn am su safwan ibn umayya su haris ibn hashim waɗannan mutanen wato sun takura wa sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam suna kashe su suna bin su wurare suna azabtar da su to sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya fara musu kunuti duk lokacin da ya zo sallah sai rika kunuti yana kiran sunayensu yana cewa Allah ka tsine mawa ne Allah ka tsine mawa ne Allah ka tsine mawa ne sai Allah madaukakin sarki ya saukar da wannan ayat yace laisa laka min al'amri shay'un akan al'amarin kauniya na duniya ba kafa da mallakan komai saboda haka abin da ya shafi gudanar da duniya babu ruwanka ka bari wannan kayan mu ne duk in mutum yayi wani abu mu muka san yadda da mu yi da shi mu muka shirya yadda rayuwarsa za ta iya komawa saboda haka kai kakka shiga wannan layi ɗaya kenan wasu kuma suka ce dalilin saukan wannan aya Shi shine annabi sallallahu alaihi wasallam a yakin uhudu an masa rotse an fasa masa kayi. jini yana fita sai annabi ya zo yana share jinin yana cewa kaifa yuflihu qauman shajju nabiyahum wuyaya mutane za su samu rabo bayan sun fasa kan annabinsu wa huwa yad'uhum ila Allah alhalin manzon nan fa kiransu yake yi zuwa ga Allah nan ma sai Allah sake ce da shi laisa laka min al-amri shay'un saboda wasu malamai suka ce wannan sababin saukan wannan aya duka guda biyu sun tabbata da wancan din da wannan din me yasa Allah ya ce wa annabi sallama laisa laka min al-amri shay laisa laka allamu anan wasu malamai sun ce amma ma'ananta ila ne wato laisa ilaika min al-amri shay lamarin waɗannan mutanen ba a hannun ka yake ba yana hannun Allah ne sai yanda Allah madaukakin sarki ya ga daman yi da su saboda haka wannan lamun tana nufin lamu ne wato ta ila wato laisa ilaika amruhum shay kamar yadda Allah ya ce rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman kaga yunadi lamun din ai ilal imani ne mun ji mai kira yana kira zuwa ga imani wasu kuma suka ce lamun nan na lamun tamlik ne wato ta mallaka ne abun nufi wato innaka la tamliku shay'an wato baka mallakan komai akan al'amarin abin da ya shafi wato duniya to nan al'amr har ila yau al'amru kala biyu ne akwai amrun kauni akwai amrun shar'i to me wanne ne Allah yake cewa baya hannun annabi shine amrun kauni kamar yadda muka faɗa laisa laka min al'amri shi kai annabi sallama al'amarin gudanar da duniya baya hannunka saboda haka yana hannun Allah ne wanda ya ga dama a cikin mutanen nan sai ya shirye su su mutanen maka da suka zo suka yaƙe ka har wasu wani ya fasa maka kai in Allah ya ga dama sai su shirya in ya ga dama kuma ba za su shirya ba wannan al'amarin Allah ne bai hannun kowa to amma a ɓangaren shari'a kai annabi sallallahu alaihi wasallam kai ma musharri ne wato shi ma mai shar'antawa ne tunda mutane suna samun labarin shari'a ne ta bakinsa wato idan Allah madaukin sarki ya shar'anta labari to ya shar'anta wani al'amari to yakan yi bayani ne wa annabi shi kuma annabi yayi bayani wa mutane sai sa Allah ce man yuti'ir rasula faqad ata Allah wanda ya bi wannan manzon to ai ya Allah saboda shi ma annabi sallama duk abin da yake tafiya akai akan shari'a yake tafiya baya saba wa shari'a to amma anan ana cewa wa annabi sallallahu alaihi wasallam wato kan al'amarin waɗannan mutane ainihin wato baya haninka saboda Allah maɗaukakin sarki shine ya san abin da ya dace da mutane sai ya sa sai ya faɗi waɗansu abubuwa ya ce laisa laka min al'amri shay'u al'amarin waɗannan mutanen ba yi gare ka au ya tuba alaihi. idan Allah ya ga dama sai ya karɓi tubansu au yu hun. ko kuma ya musu azaba a kan ta'addancin da sun kai maka fa innahum na tabbas sun yi zalunci to anan sai malamai suka ce a auya tuba alaihim din nan in ba ta zama ma'atufun ne akan liyaqta tarfan min alladhina kafaru au kuma ya zama bi ma'ana ila kenan wato kenan sai ya zama liyaqta tarfan min alladhina kafaru aw yakbitahum fayanqalibu kha'ibin wato Allah ya haka ne dan ya yanke wato ainihin ya halakar da wani sashi na waɗanda sun kai kafirci ko ya tabar da su su koma suna taɓaɓɓu au ya tuba alaihim an gane ko kuma ya karɓi tubansu wato ya karɓi tubansu game da abin da sun ka aikata ko kuma ya zama auɗin nan tana nufin ita ma ila ne ila an ya tuba alaihim har zuwa lokacin da Allah zai karɓi tubansu to anan abubuwa guda hudu ne ko Allah maɗaukakin sarki ya halakar da su ko ya taɓar da su ko ya karɓi tubansu koya musu azaba ɗaya daga cikin abubuwan da Allah maɗaukakin sarki ya ambata a nan zai iya yi ma waɗannan ba tare da ya nemi wato ainihin shawarin wani ba daga cikin mutane sai abin da ya ga shine ya dace ainihin wato a wurinsu a nan Allah maɗaukakin sarki ya ce ya tuba alai ya ne karɓan tuban kafiri tuba na kafiri a karɓi tubansa shine a shiryar da shi zuwa ga musulunci ya ce au ya tuba alaihim yana nufin ko ya shiryar da shi zuwa ga musulunci kafiri da aka same shi ya yayi wa annabi ko ya kashe sahabin annabi sai ya musulunta yanzu yana da sauran laifi ba yi da sauran laifi wato an riga an share wannan laifi nasa ko kuma wato ainihin tuba wanda yake na fasiki shi ma wanda yake fasiki wato shi ma ya bar wannan fasikanci na shi Allah ya karbi tuban shi to sai kuma malamai suka ce tuba da bawa zai yi wato ya kasu kashi biyu akwai taubatun sabiqa akwai taubatun lahika akwai kuma taubatun mutawassita wato taubatun sabiqa abinda ake nufi da ita wato ita ne at-tawfiq an ce taubatun sabiqa shine Allah ya datar da kai ka tuba wato datarwan ma ka tuba game da laifin da kake aikatawa to ita ma tuba ne sai kuma a taubatun lahiƙa shi ne a karɓi tuban kuma wato bayan ka tuba ɗin an datar da kai ka tuba sai ka tuba to Allah maɗaukakin sarki ya karɓi tubanka to ita ma wato ana kiranta a tauba sai kuma a ta'ubatun mutawassita shi ne kai ka tsaya ka yi tuban da kanka ka ce ya Allah na tuba ka gafarta mini wannan ta zama a taubatu almutawassita a sabiƙa a datar da kai ka tsaya ka tuban mutawassita a karɓi tuban ita ma kuma ita ce allahika wato ɓangarori guda uku kenan wanda ta rigaya da wanda ake ciki da kuma wanda za a cin mata duka a aya guda Allah madaukin sarki ya tara waɗannan tuba cikin suratu tauba laqad taballahu ala nabiyyi wal muhajirina wal ansari alladhina tabauhu fi sa'ati al usrati min ba'di ma kada yazigu qulubu fariqin minhum summa taba alaihim innahum bihim ra'ufur rahim wa ala salasati alladhina kullifu hatta idha daƙat alayhim al-ardu bima rahubat wa daqat alayhim anfusuhum wa zannu alla malja'a min Allah illa ilay thumma taba alayhim liyatubu wadannan taba taba in ka bi su a hankali zaka ga daga tawfiki ne an datar da su ne zuwa ga tuba zuwa ga kuma su zo su tuban da kansu zuwa kuma a karɓi tuban su saboda haka Allah maɗaukakin sarki ya ce in ya auya tuba alaihi ko Allah ya sauwaƙe musu hanyar da da su bi su tuba shine su karɓi musulunci ai kaga Abu Sufyan ya zo ya musulunta saboda haka kenan an datar da shi wato zuwa ga ainihin tuban kuma ya zo ya karɓi musulunci kenan ya zo ya tuba to kaga kenan ashe inda Allah maɗaukakin sarki ya kyale annabi a akan waɗannan addu'o'in da yake yi na tsine ma waɗannan to kaga Allah ya karɓa kaga su babu su mai babu shiriya ainihin wato a tattare da su saboda haka Allah madaukakin sarki yace laisa laka min al-amri shay'un wato al'amarin waɗannan mutane ba yi ga hannunka aw yatuba alaihim in Allah ya ga dama zai karbi tuban su aw yu'azzibahum ko ya musu azaba fa innahum zalimuna lallai abinda suka yi sun yi zalunci a turo musu da manzo annabi su zo su fasa masa kayi ko shakka babu wannan ta'addanci ne wannan zalunci ne نعم ولله ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم ولله ما في السماوات وما في الأرض na Allah ne abin da ke cikin samai da abin da ke cikin ƙasai yaghfiru liman yasha yana gafarta ma wanda ya ga dama wa yu'azzibu man yasha kuma yana yin azaba ma wanda ya ga dama wallahu ghafurur rahim lalle Allah madaukin sarki mai yawan gafara ne mai kuma jin kai to anan Allah ya ce walillahi ma fi samawati ma fil ard sai zo da ma a maimakon man wanda ma ismu mausul ismu mausul kuma wato ya kunshi dukkan abin da ke cikin sama ko ƙasa na aljani ko na mutum ko na dabba ko na sandararren wani abu domin an yi ta'abiri da mani ko dai a nan ana nufin marasa hankali wato a ƙasa da ainihin wato sararin samaniya sun fi yawa sama da masu hankali wato da aka ce walillahi ma fi sama wato ma fil ko dai ya zama abubuwan da suke ba su da hankali su suka fi yawa kamar bishiyoyi kamar duwatsu kamar dabbobi a kan ƙasa kaman kwari kaman kifaye a ruwa kagan an tara su aka ce da hada da masu hankalin kan kasa kaga sun fi sun fi abin nan saboda ka sai aka yi amfani da kalmar ma tunda ma yana magana ne akan marasa hankali shi ko man yana magana ne akan masu hankali to sai aka ce walillahi ma fis samawati anan ababin taglib ne arin jayar da marasa hankali ne saboda yawan su akan masu hankali ina ba ta an gane ko kuma an yi amfani ne da ma wato kawai ba dan komai ba sai dan da ake nufi a wannan wurin wato al-maqsud ana nufin wato ba al ba ana nufin al kawai ana maganan sifofi ne ba ana wato nufin ainu ba min da Allah ce fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa sulasa kaga ba a ce fankihu man ba ba ce ku auri man ba sai aka ce ma domin maksudi a wurin ba ainu bane ana nufin sifa ne wato ana nufin fankihu allazi yatibu lakum wa tarkununa ilayhi ku auri duk abin da zai muku dadi a rai wanda za ku iya karkata zuwa gare shi saboda haka ba su matan aka kalla ba an kalli abin da zai muku dadi ne saboda haka sai sa sai aka zo da ma fankihu ma taba ba ce fankihu man taba ba walillahi ma fi samawati wa ma fil ard na Allah ne abin da ke cikin samai da abin da ke cikin kasai yaghfiru liman yasha'u wa yu'azzibu man yasha Allah madaukakin sarki yana gafarta ma wanda ya ga dama kuma yana yin azaba ma wanda ya ga dama wato nan Allah yana so tabbatar ma da hikimar sa ce wato kaman can inkari da Allah ya wa annabi cewa kada wato yayi magana akan waɗansu mutane da suka yi ba daidai ba domin wannan ya shafi Allah ne kadai shi ya san abin da ya dace to da yazo nan sai ya ce domin shi fa yake yin azaba ma wanda ya ga dama kuma ya gafarta mu wanda ya ga dama kenan wanda hikiman hikimansa ya gwada a gafarta mishi sai a gafarta masa domin ta iya yiwuwa wani ya je ya shiga wannan laifin ne yana aikatawa shi ma ba da saninsa ba wato yana yi ne kawai saboda an ɗaura shi ko ya gaji iyaye ne suna yi amma yana da kyakkyawan niyya a zuciyarsa da ya samu wanda ya masa bayani na daidai da ya koma kan daidai din to Allah ya san wannan kai kuma sauran mutane ku ba ku san haka ba amma abin da ke cikin zukatan mutane shi Allah yana da sani saboda haka zai iya yiwuwa mutum ya je aikata wani abu ba daidai ba amma kuma saboda kyan ikhlasinsa sai Allah ya bashi lada saboda Allah ya san da ya san daidai din da daidan da yi amma shi bai san daidai ba saboda haka ya ci gaba da aikata ba daidai ba to a ba daidai din tun da yayi don Allah sai Allah ya bashi lada ina fata kun gane amma kai mutum ba za ka taba yadda ka ba da lada ba in aka maka ba daidai ba ko ba haka bane ka ba ma mutum ainihin wato ya yi maka wani aiki a jikin mashin ɗinka ko a jikin kaza ɗinka sai ya je abin da ba shi ka sa shi ba wanda kuma yin abin ya sa ya ɓata maka wato abin da kai kake so sai ya zo kuma ya kawo abin ya ɓaji ya kace wala ba za ka biya ba tunda ba a maka abin da kai kaza ba ka ba shi ya je ya nome maka gona sai ya je ya nome gonar makwabcinka ya zo da munnansa ya gama kuɗi kawai yake jira ya ce to alhaji ai na gama noma yanzu kan sai dai a biya ne a ah, ka gama ka gama ai to mu je in gani da kuka je kawai sai gaba gonan ka bane kai gonan makwabcin ka ne gaba ɗaya ya nome to yanzu ya za a za ka biya shi ne ko ya za a yi <laughs> to kaga Allah maɗaukakin sarki shi a haka ya biya ka ba ma shi kai ba amma saboda ya san kai baka sani ba ne saboda haka sai ya biya ka to hikimar Allah maɗaukakin sarki wato tana hukuntawa ne takan hukuntu ne gwargwadon yadda yake ganin zukatan mutane yadda mutane zukatan mu kuma muna amfani ne da zahiri saboda haka mu bamu san zuciyar mutum ba abin da ya bayyana mana a zahiri da shi muke amfani to sai yasa yadda Allah zai jojimen na mutane ko zai hukunta mutane zai sha bamban da yanda mu zamu musu yanda zai musu daban da yadda mu muke yin musu domin Allah madaukakin sarki yana gafarta ma wanda ya ga dama sannan kuma yana yin azaba ma wanda ya ga dama inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika duk abin da bai kai shirka ba Allah yakan gafarta shi kuma liman ya sha'u ga wanda ya ga dama kullil ladina kafaru in yantahu yughfar lahum ma qad salaf wa ay ya'udu faqad madad sunnatul awwal kaga Allah madaukin sarki yace ka gaya ma waɗanda sun ka kafirta in dai sun sun bar kafirci to yughfar lahum ma qad salaf duk abin da suka yi mun gafarta musu saboda haka wanda duk ya musulunta cikin kafiran makka ko da shi aka yaƙi annabi ko shi ne ma ya jefa wani dutse ya samu annabi ya fasa masa kayi in dai ya musulunta to ya gufar lahum ma qad salafa abin da ya wuce din wannan mun gafarta masa wa in yaudu to in ko kuma suka dawo to wannan kuma duk abin da ya same su su suka ja suka ga dama wa yu'azzibu man yasha wallahu wato ghafurur rahim lalle Allah madaukakin sarki mai yawan gafara ne mai kuma jin kai aya ta ƙarshe يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون الله ما كين سركي يا ايها الذين امنوا يا كون دا كون كاي إيمان لا تاكلوا الربا اضعافا مضاعفا كدا ku ربا واتو ربي اكن ربي كدا kada ربا واتو ربي اكن ربي واتقوا الله wattaqullaha الله لعلكم تفلحون Allah la'allakum idan kuka zama cikin masu tsoron Allah lalle Allah madaukakin sarki zai rabautar da ku anan Allah maɗaukin sarki ya zo da wani hani shine la riba wato kada ku ci riba anan wato da ga cewa a wani wuri Allah maɗaukakin sarki yana yin magana wato akan abin da ya shafi riba da irin barazana da Allah maɗaukin sarki ya a cikin ayoyi da dama akan masu cin riba wato fitintunu da abubuwa da Allah ya tanada ga wanda yake cin riba asalin riba daga fi'ilin raba ya rubu ne bi ma'ana nama yanmu wato aziyada duk abin da yake karuwa to shine ake kiransa wato riba duk abin da ya karu akan abin da yake na asali fa iza anzalna alaiha alma'a ihtazzat wa rabat wa ambatat min kulli zawjin bahij kaga rabat bi ma'ana aizadat wato lokacin da ruwa ya sauka a kan kasa to zaka ga shuka ya kunno kai daga cikin kasa. kuma zai rika karuwa zai rika karuwa zai rika karuwa sai aka ce wa rabat wato bi ma'ana wazadat zai rika haɓaka yana tashi har ya zama ya girma to riba ya kasu kashi biyu akwai abin da ake kiran shi ribal fadl akwai riban nasiya ribal fadl shine riba wato wanda yake na fifiko a fifi ta wani abu wato na jinsi guda akan dan uwan shi kamar misali kuɗi da kuɗi a yi canjin su amma kuma a samu fifiko kamar misalin shinkafa da shinkafa a yi canji a samu fifiko dabino da dabino a yi canji a samu fifiko dawa da dawa gero da gero to wannan idan an yi ana kiransa ribal fadl wato riba mai fifiko na wasu abin da suke jinsin su guda ɗaya ne yin haka haramun akwai riban nasi'a wato riba mai jinkiri mutumin da zai ba da bashi saboda kafin a dawo masa da bashin kuma wato ainihin ya ɗaura wani abu akan wannan bashin da aka ci masa saboda bashin ya yi jinkiri wannan shi ma haramun ne sunansa riba wato riban nasiya to riba lallai ƙofa ne wadda yake mummuna domin allah maɗaukakin sarki ya yi alkawarin yaƙi da masu cin riba allah maɗaukakin sarki ya ce duk waɗanda suke cin riba to lallai a sanar da su Allah zai yaki da su wani irin yaki a zai turo sojoji ne su rinka harba musu ba ma mai koya ne a'a yaki ne Allah zai yi da ku ta hanyar abin da kuke juyawa na dukiya tattalin arziki da abubuwan da kuke mu'amala da shi na ciye-ciye na abinci wanda kuke juyawa duka Allah maɗaukakin sarki zai sa musu sanshi ya zama ga kuɗin nan bayi da albarka duk yanda kuka yi ba zai iya biya muku bukatun ku ba ga kudin nan kuma kuna shan wahala ga kudin nan kuna kaza saboda me yasa saboda mu'amala da ake yi da kudin da riba to Allah madaukin sarki sai ya yaƙe ku ta wannan wuri idan aka sa muku sanshin akan kudin da kuke amfani da shi to gwamma ma a fito muku a zo yaki gaba da gaba ya fi akan wannan domin shi idan ya zama dukiya babu to ku da kanku ma da ku yaki kanku ba sai wani ya shigo ya yake ku ba idan ya zama kuna fama da talauci to mutum in ya ga zai mutu dai ga gaskiya bari ya kwace na wani kawai duk yadda za a yi a to haka za a yi ta yi ya zama masifu da bala'o'i da damuwoyi da yawa kuna fama da su saboda me yasa saboda Allah madaukakin sarki kun tsokane shi shi kuma yana da hanyoyin da zai yaƙe ku da tarin yawa domin wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu ba wanda ya san rundunan Allah sai shi daga cikin rundunan Allah akwai kai kanka kai kanka ma rundunan Allah ne in ya ga dama sai ya yaƙe ka da kanka akwai dukiya akwai kaza akwai kaza akwai kaza hatta abin da ke cikin zuciyarka runduna ne na Allah mun sha bayanin yadda Allah maɗaukakin sarki ya amfani da rundunansa ya yaƙi fir'auna fir'auna Allah maɗaukakin sarki ya yi amfani da rundunansa ne na so ya yaƙi fir'auna da shi tunda fir'auna mun ce yana neman annabi Musa ne ya kashe shi sai Allah ya ce ma annabi Musa ka je gidan fir'auna da yake neman ka ya kashe ka mu gani ba fa an turo annabi Musa ne da wasu fadawa ko wasu security suna kewaye da shi ba wata runduna ɗaya ne kawai Allah ya sa ma fir'auna shine sai ya sa masa san ɗan wa alqaitu alaika mahabbatan minni wa litusna ala aini sai muka jefa so a cikin zuciyar duk wanda ya ganka dan mu gani fir'auna zai iya kashe wanda yake so ko ba zai iya ba shikenan kawai annabi Musa na zuwa gidan fir'auna ana budewa sai fir'auna ya ji yana son sa to sai mu gani fir'auna da iya kashe abin da yake so ba zai iya ba to saboda haka ashe Allah yana da rundunoni daban-daban iri daban-daban wanda zai iya yakan mutane da zuba sai a zo an yake su a fili suna ganin ana kashewa na ba ana kashewa na da sauransu to a bangaren tattalin arziki yana daga cikin abin da Allah zai iya jarraba mutane da shi idan suka ɗauke wato ainihin cin riba a matsayin tafarki annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce az-zahabu biz-zahabi والفضة بالفضة والبر بالبر والتمر بالتمر والشعير بالشعير والملح بالملح واتو ربا إلا يدا بيد ha'an bi ha'in wato duk waɗannan da ka gansu an yi canjin su wani yafi wani to riba sai dai ya zamo hannu da hannu daidai wa daida wani bai fi wani ba idan ka zo za ba da canjin shinkafa wani yana so ya ci karo lai sai ya kawo yar gida to in ya kawo mudu biyu kai ma mudu biyu za ka ba shi ka ci a ah, to a yar gida ai kudinta bai kai wannan ba kai ne ka san wannan mu ba ruwanmu eh ka je ka sai da yar gidanka mudu uku ka kawo kudin sai a baka wato yar waje mudu biyu amma in dai jinsin su ɗaya ne aka samu tafaduli wani ya fi wani to an ci riba saboda haka a nan idan an samu saɓani kuma shi kenan idza ikhtalafat hadhihi al-asnaf fabi'uha kayfa shi'tum idza kana yadan biyadin annabi ya ce an samu saɓani dawa ne da gero yace ku sayar da kuka ga dama in ya so wannan a baya ya bada mudu biyar a bashi dawa mudu biyu oho wannan tunda dawa ba gero bane gero ba dawa bane in wani ya fi wani ma magana ya riga ya kare haka idan kuɗi ne da kaya he mutum ya ce shi gaskiya ba zai iya ba da kayan sannan ba sai ya ƙara ma kuɗi a kan kayan nan wannan ba riba ba ne tun da kuɗi ne da kaya ba kuɗi da kuɗi ba ne ina ta kun gane saboda haka shi zai baka aran ai zai baka zai baka bashin kaya ne amma ba kayan nan zaka biya biyu ne ko biya uku saboda haka yana bayarwa ne naira ɗari kai kuma da zaka biya uku ya ce ɗari da hamsin wannan ba riba ba ne kaya ya baka kai kuma kuɗi ka bashi saboda haka ba wani riba a cikin wannan ya baka ne haka domin kuɗinsa zai yi jinkiri shi juya kuɗinsa yake yi inda juyawa yake dai samu hamsin ɗin nan kafin wata uku to kuma kai yanzu ya bar maka a wurinka to gaskiya ya kada masa da hamsin ɗin da yake tsammanin dai zo ya samu ina ba ta kun fahimta to saboda haka wannan ba a kiransa daga cikin wato ainihin riba to sai Allah madaukakin sarki ya ce wato la takulur riba adafan mudafan wato anan ba ana nufin wato riba sai kun ci shi da yawa ne ya zama riba ba a'a riba ko mun kashin sa wato riba ne ko mun kashin sa riba ne in dai kuka ci kawai an faɗi wannan cewa la ta'kulu riba adafan mudaafa abin nufi wato ana ana nufin cewa wato yawan cin riba wato ko mutum ya zama yau ya karba gobe ya karba jibe ya karba ko ya karba ta nan ko ya karba ta can ko ya karba ta nan haka dai amma ana nufin duk abin da ya shafi riba komin kashinsa in mutum ya ɗauka a matsayin cewa wato ya san riba ne kuma ya ci to ko shakka babu ya jira Allah subhanahu wa ta'ala wato zai yaƙe shi ta inda ba ya tsammani Allah ce ku ji tsoron Allah lallai kuka ji tsoron Allah za ku samu ainihin wato rabautuwa wattaqun nar wa uiddat lil kafirin ku ji tsoron wuta wanda aka tanadar da ita wa kafirai wa Allah war rasul la'allakum turhamun ku yi da'a wa Allah ku kuma yi da'a ma wannan manzo alif da lam anan al-ahdiyya ne wato na manzon Allah ne annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam kada ku saba masa mai Allah ya ce inna arsalna ilaikum rasulan shahidan alaikum kama arsalna ila fir'auna rasulan fa asa fir'aunur rasul kaga alif da lam na can manzan da fir'auna ya saba masa ai an san shi wane ne annabi Musa ne saboda haka kada ku saba ma wannan manzo na daga cikin abubuwan da wannan manzo ya zo muku da shi ya hana ku cin riba to duk abin da ya shafi riba ku nisance shi cin riba saba ma wannan manzon ne wa atiqullaha war rasul ku yi da'a wa Allah ku yi da'a ma wannan manzo la la'allakum turhamu idan kuka yi haka tabbas za a ji kayin sauran abubuwan da kuka aikata wanda suke ba na daidai ba Allah zai iya yafewa Allah zai iya jin ƙayinku saboda an san cewa ko kun yi sanyi bisa mantuwa ko kun yi shi ne bisa kuskure ba wai kun yi ne bisa ganganci ba tunda ku masu da'a ne ma Allah kuma ku masu da'a ne wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za mu tsaya ne abinda muka faɗa na daidai Allah shi ba mu ladansa abinda muka yi shi bisa kuskure ubangiji ya fi mana Allah ya sami tarayya cikin nan